Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Huda na marubuciya Halimatu Sa'adiya Muhammad wanda yake zuwar muku daga tashar Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin da fatan duk kun sha ruwa lafiya Ubangiji Allah ya amshi ibadunmu ya yaye mana dukkan wasu cututtuka. A bayan mun tsaya ne a inda sun ɗauki lokaci mai tsayi a gidan suna tattaunawa akan matsalar Hajja, har mijin Asma'u ya ba Muhammad shawara akan su ɗan nesanta kansu da ita na ɗan lokaci ko Allah zai sa ta gane abin da take aikatawa bai dace ba. Haƙuri dai Asma'u ta ƙara ba Bintu akan halin mahaifiyar nasu, sannan suka yi sallama. Tun daga ranar Muhammad ya hana Bintu zuwa gidan Hajja aka cigaba da jinyar Huda. ganin abun zai mata yawa ga aikin gida ga hidimar yara yasa yayi magana da Asma'u aka samo mata mai aiki wacce zata ringa taimaka mata da hidimar gida cikin kwana biyu aka samo 'yar budurwa Fati mai natsuwa ita ce ke shara wanke-wanke da wankin kayan yara Bintu na girki Allah ya ƙara rufe asiri sai samun ɗaukaka Muhammad ke yi wanda idan ka ga yadda mm. mutane ke zuwa neman taimako gidan shi za ka rantse wani hamshakin mai arziki ne banda abokan shi da ke zuwa cin abinci akai-akai saboda Bintu gwana ce wurin iya girki. Duniya sabuwa wurin maman su Bintu domin dai abin nema ya samu burinta yaranta su auri mazaje masu dukiya a kira ta da surukar Alhaji ne. sai ga shi Bintu da bata auri kowa ba Allah ya buɗa musu daga baya kuma sune masu kula da ita ita ba kamar mijin Zainab ba shi da ke da dukiya amma ba a ci wannan dalilin ya sa Hajja ta ƙara jin ƙiyayyar Bintu ita a ganin ta duk wani samu da Muhammad yake yi akan Bintu da uwarta yake ƙarewa wanda ba haka bane a cikin kashi ɗari na samun shi Hajja na cin kashi hamsin ko fiye saboda kullum cikin ɗaura masa lalurarta da na zali wacce take wacce ta ƙi fitar da miji ta yi aure a dole sai ta haɗa digiri. Sumayya ma ba zaman gidan aure take ba, da miji ya fita za ta saɓage da ta fito zuwa gida, sai dare za ta koma. Hidimarta da na yaranta Muhammad Hajja ke ɗaurawa wanda ba shi da yanda zai yi dole ya musu. Bintu mace ce tsantsar biyayya da kula da ibada yanzu ta cire damuwar komi a zuciyarta idan da sabo dai ta saba da halin dangin mijin nata duk da bata yi karatun boko ba tana kula da yaranta sosai ganin su ɗin sun samu ingantaccen ilimin addini da na boko wanda da sun dawo a makaranta za su wuce gidan antinsu wato Asma'u ta yi musu lesson daga nan su wuce Islamiyya da an tashi su dawo gida haka rayuwar take tafiya ana cikin haka ne zazzaɓi mai zafi ya kama Muhammad wanda ko wurin aiki bai iya fita wasa wasa ciwo sai daɗa gaba yake yi kuma ya ƙi zuwa asibiti ya hana a gaya wa kowa ganin ciwon nasa gaba gaba yake sa Bintu ta aika Abba da ke da wayo ya faɗa wa antinsu ba shiri ta saka hijab suka kamo hanya da yake ba su da nisa halin da ta samu ɗan uwanta ba ƙaramin tayar mata da hankali ba tana kuka ta kira mijinta a waya ta faɗa mishi ba a daɗe bai iso gidan daga wurin aiki suka tallafe shi sai asibiti babba Gado aka ba su tare da jona mai ƙarin ruwa kafin a yi gwaje-gwajen da ya kamata. Ganin ya samu bacci kuma ba za a samu sakamakon gajin a ranar ba, ya sa Asma'u ta ce za ta gida ta yi musu abinci. Binta kawai aka bari tana ta faman kuka duba da halin da mijinta ke ciki wanda duk duniya ba ta da gatan da ya wuce shi. Gidan Muhammad Asma'u ta fara shiga ta haɗa kan yaran da Fati mai aiki ta rufe gidan domin ta san Fati ba za ta iya kula da su ita ɗaya ba. Amma sai tambayar dadin shi yake ta ce mishi da sauki an jima za su tafi su gan shi. Abinci mai sauki ta girka musu dama Fati ta yi wa yaran wanka ta shirya su nan suka nufi asibiti. Lokacin ya farfaɗo amma baya gane kowa. Da ƙyar Asma'u ta yi ƙarfin halin rarrashin Bintu ta ɗan ci abinci suka zauna shiru lokacin ta tuna bata faɗa masa Hajja ba. Sanin halin uwar nasu ya sa bata buga waya ba ta bar shi akan idan ta tashi tafiya gida za ta biya ta mata bayani suna wurin har aka yi sallar magrib da isha'i lokacin mijin asma'u ya sake dawowa duba jikin yake tambayar su har yanzu likita bai ce komi ba ya ce mu ƙara haƙuri har sakamakon gwajin ya fito gobe da safe zai maka bayani yanzu dai allura aka mishi ya sake samun bacci kwantar musu da hankali ya shiga yi ganin yaran sun yi bacci yasa suka yi wa Bintu sallama ita da za ta kwana da shi Fati ta kwashe yaran zuwa mota suka tafi wanda Asma'u ta zo wacce Asma'u ta so su biya gidan Hajja. Ya ce ta bari da safe idan za su kawo masa abin kari sai su biya shi. Shi ma zai tafi wurin aikin Muhammad ya sanar da su halin da ake ciki. A asibiti Bintu bata samu bacci ba. Nafula ta yi ta yi tana kuka tana nema wa mijinta lafiya wurin Ubangiji. Yana daga cikin al'adun Muhammad a kullum idan zai tafi aiki da safe sai ya biya gidan Hajja sun gaisa. ya tambaye ta idan akwai wani matsala sannan ya tafi haka idan ya tashi zai biyo kuma ya koma da daddare ya mata sai da safe cikin hukunci ubangiji ciwo ya kwantar da shi wurin sati ɗaya kenan bai fita ba Hajja bata gan shi ba kuma bata kira waya ta tambayi lafiyar shi ba sai ma cika da tayi fam tana jiran ranar da zai shigo ya zaɓa ko ita ko Bintu wanda Zali ta zuga ta akan Bintu ke hana shi zuwa gidan ita ma taje har gidan ta hana ta ganin shi wanda ƙarya ce kawai ta shirya. Tun da wuri Fati ta taimakawa yaran suka yi shirin makaranta mijin Asma'u ya ajiye su. Asma'u ta haɗa abin kari mai kyau suka shirya a kwando ita da mijinta suka fara zuwa gidan Hajja. Bayan sun gaisa ta ce lafiya dai da safen nan. Alhaji Kabir ya gyaran murya wato Muhammad ne ya ba lafiya kusan sati ɗaya kenan babu wanda ya sani yana gida. Sai jiya Abu ya zo ya faɗa wa Asma'u shi ne muka tafi da shi asibiti. Yanzu haka yana can baya gane kowa. Kuka kawai Hajja ta fashe da shi shi kenan mafarkin da nake yi akan Muhammadu ya tabbata. Binti burinki ya cika sai ki zuba ruwa a ƙasa ki sha. Dama na san ba a banza Muhammad zai ɗauki ƙafa da zuwa gidan nan ba. Mugun asirinsu ne na bare bari ita da uwarta ya yi tasiri kan ɗan nawa ba su da burin da ya wuce kashe min shi a mallaki dukiyar da ya tara. Allah ba zai lamunta ba hukuma za ta shiga tsakaninmu ya zama dole Muhammad ya rabu da tsinanniyar Narmitu. Bakin ciki ya kawo wa Asma'u har wuya ta rasa bakin magana. A'a mama, mu bi komai a sannu. Insha Allah yau likita zai faɗa mana sakamakon gwajin da aka mashi a jiya. Kin ga daga nan za a gano ainihin abin da ke damin shi. Yanzu ki shirya mu tafi asibitin ko? Hijab ta ɗauko ba ta fasa faɗa ba har suka isa asibitin. Dama Zali ba ta gida tana makaranta sai yamma za ta dawo. Har lokacin babu wani ci gaba yanda suka bar shi jiya haka suka same shi. Yanzu ma ko buɗe bakin shi baya iyawa sai bin mutane da ido wanda ba gane su yake yi ba. Ganin halin da yake ciki a ta ci gaba da kuka tana aibata Bintu a gaban kowa sai da likita ya mata magana ta yi shiru. ofis ɗin likita Alhaji Kabir ya nufa suka gaisa sannan ya faɗa mishi sakamakon gwaje-gwajen da aka yi ya nuna Muhammad na ɗauke da ciwon zuciya mai tsanani wanda ya sanadin kumburin zuciyar nashi dalilin haka hanyoyin sadarwa na jini a jikin shi basa aiki yanda ya kamata yana dab da rasa rayuwar shi idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba zufa ne ya karyo duk da na'urar sanyaya ɗaki da ke aiki a ofis ɗin Allah ya san shi kan bai san ta inda zai fara musu wannan bayanin na likita ba cike da tashin hankali ya ce yanzu likita babu wani taimako da za a bashi ya dawo hayyacin shi Alhaji taimako ɗaya ne a yi mishi aiki wanda sai an fitar da shi waje cikin kashi ɗari na wannan aikin da ake yi kashi goma ne yiwuwar dacewa ban fahimta ba likita ina nufin ba lallai ba ne idan ma an yi aikin a dace ya rayu gaskiya ciwon ya riga ya ci zuciyar sosai ga jinin shi ya ƙi sauka har yanzu akwai alama yana cikin matsananciyar damuwa ne shawarar da zan ba ku shi ne a yi ƙoƙarin ganin ya fita cikin damuwa ta hanyar yi mashi abin da yake so ko barin abin da aka san zai ɓata ran shi. Daga nan sai ku duba idan kuna da halin fitar da shi waje a yi shirye-shirye. Jiki a mace ya fito zuwa ɗakin ya same su tsuru-tsuru kowanne shi yake jira a ji sakamakon. Shiru ya yi na ɗan lokaci Hajiya ta dasa shi a gaba da tambayoyi. Duke kai ya yi a ƙasa ya furta ciwon zuciya ne ta kama shi a dalilin yawan damuwa da yake ciki har zuciyarsa ta kumbura. Bindi da ke zaune saman tabarma ta daskare domin komi nata ya ɗauke a lokacin. Asma'u ta shiga furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana hawaye. Hajjako ta ce da wa Allah ya haɗa ta ba da Bintu ba, mai ya 'yar gidan matsiyata, za a kashe min yaro a gaji dukiya, wallahi baki isa ba yau sai ya sake ki. kuma ƙarya ne babu wani ciwon zuciya asiri suka banka mishi ya mutu a gaji komai ganin Muhammad ta riko tana jijjiga shi kawai ka sake ta idan ba haka ba zan tsine maka idanu ya tsirawa Hajja hawaye kawai ke sauka a fuskar shi wasu na bin wasu bata duba halin da yake ciki ba sai ƙoƙarin jan shi take tana furta sai ka sake ta ko na tsine maka har ya fara fitar da nishi mai razanarwa hajja hajja hajja don girman Allah ki dawo cikin hayyacinki ki duba halin da yake ciki idan bai ci darajar haihuwa ba ko don halin rashin lafiyar da yake ciki zaki tausaya mishi cewar Asma'u ganin har yanzu ƙoƙarin janyo numfashi yake amma abin ya ci tura ya saka Alhaji Kabir fita a hanzarta zuwa ofishin likita Asma'u ki fita daga idanuna idan kina son gamawa da duniya lafiya idan banda ki raina ni ni ina mahaifiyarki za ki ringa gaya min baƙaƙen maganganu a gaban mijinki wallahi ki yi a hankali da duniya binti dukewa ta ya a ƙasa tana kuka mai zuma zuciya a tare suka dawo da likita ganin halin da yake ciki ran shi ya ɓaci matuƙa ku ba mu wuri zan duba shi don Allah cewar likita gaba ɗaya suka fice waje Hajiya ta yi gaba gaba ɗaya suka fice a waje Hajiya ta ci gaba ba ƙyalewa ne ba Bintu ɗan nan sai ya rabu da ke idan ba haka ba sai ya nemi wata uwar Kunya duk ta rufe Alhaji Kabir, shi ya rasa Hajja wace irin mace ce da ba ta da natsuwa da nazari. Mutum ya girma amma kullum sai cin ƙasa yake yi. Saman kujerar tura marasa lafiya aka fito da shi likita na biyar, har wani ɗaki na musamman wanda a sama an rubuta Intensive Care Unit. Hankalin kowannensu a tashe ya dubi Hankalin kowannensu a tashe yake duba da halin da yake ciki. Mintuna ashirin bayan shigar su ɗakin likita ya fito fuska haɗe yana kallon su. Alhaji, ka biyo ni ofis yanzu. A tare suka je rawar ofis ya nuna mai kujera Bisimila, zauna. Alhaji jikin shi ya ƙara rikicewa Alhaji jikin shi ya ƙara rikicewa fiye da tunaninku domin a yanzu yana tsakanin mutuwa da rayuwa ne. Na farko jinin ya hau fiye da yadda kake tsammani. Zuciyar shi ta sake kumburi, ta tare duk wani ƙofa da zai sada jini yayi yawo a jikin shi. halin da ake ciki ba zai iya aikata komi da kanshi ba dole sai da taimakon wasu na'ura wanda muka jona mishi a yanzu kaga ɗakin da aka mayar da shi na musamman ne ba ma buƙatar mai jinya ko mutane a nan kawai ku tafi gida muna da ma'aikatan jinya za su ringa kula da shi wannan shine bil ɗin ku ina so a samu waɗannan alluran su ne za a ringa mishi a kullum har zuwa sati ɗaya ko Allah zai sa ya farfaɗo amsar takardar ye mun gode likita kuma za mu yi musu bayani A ƙofar ɗakin ya same su ba tare da ɓata lokaci ba yi bayani kamar yadda likita ya mace. Ina ga ku shigo mota zan ajiye ku gida daga nan zan sayo allurar in dawo da shi. Bindi ta fashe da kuka tana rungume Asma'u. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ya tafi ya bar ni ya zan yi da yaran nan marayun da ke gabana sai ta dawo da su ahalin ubansu tunda bai ce sai ta dawo da su wurin ahalin ubansu tunda ba cewa da ke aka yi mun gaza da su ba muguwa wani kukan munafurci ne bayan abin wani kukan munafurci ne bayan abin da kike nema kenan tsaki Asma'u ta ja ƙasa ƙasa domin ta fara gajiya da halayen Hajja a mota Hajja ta bar kowa ya huta ba har aka fara aje ta a gida sannan suka tafi a gida sai da suka tabbatar hankalin Bintu ya kwanta sannan Asma'u ta koma gidanta Can gidan Hajja kuma su Sumayya da Zali ne ke ƙara zuga ta akan me za a bari ta koma akan ya za a bari bintu ta koma gidan ɗan uwansu tunda baya nan kawai a koma gidan iyayenta a rufe gidan yaran su koma wurin Anta Asma'u. Hajja ta ce ai ba ku san wani abu ba na rantse da Allah yanda na tsani ganin yarinyar nan Huda ko uwarta ban yi wa irin wannan tsanar ba kawai su tafi tare mana Hajja amma kin san Asma'u ba yadda za ta yi ba amma kin san Asma'u ba yadda za ta yi ba don ma ina buɗe mata idanu da wata rana sai ta zage ni kan Bintu ci gaba da zuga da suke yi da yamma yaran sun dawo daga Islamiyya suka ga mamansu a gida nan suka faɗa jikinta Huda da Haidar suka ishe ta da tambayoyin dadinsu yaushe zai dawo Abba ya fi su wayo ce dadi ba shi da lafiya sai ya warke zai dawo gida. Shafa kansu ta yi kun yi sallah. Shafa kansu ta idan kun yi sallah ku rinƙa yi wa dadi addu'a Allah ya ba shi lafiya. Idan lokacin shi ne Allah ya ba shi ikon cikawa da imani. Amin suka amsa yauwa 'yan albarka. Fati, Fatima, na'am anti, zo taimaka ma Huda ta canza kaya su yi alwala magrib ta gabato. Hannun Huda ta kama suka wuce cikin ɗaki da sauran yaran. Tun daga ranar sau ɗaya a sati suke zuwa asibiti duba shi, kuma ta windo suke tsayawa har ya yi watanni shida jiki ya yi sauƙi. Har ya watanni shida jiki ya ƙi sauƙi. Hajja ta tadda bala'i sai dai a dawo da shi gida ta nemi na gargajiya ciwon ba na asibiti ba ne ba. Ana kashe kuɗi a banza domin ta kai har motar shi an sayar. Daga asibiti gidan Hajja ka wuce da shi Asma'u ta ce ya kamata Bintu ta zauna ta taya jinyar mijinta tunda Zali makaranta take zuwa ita ja girma ya kama ta ba za ta iya laluran mara lafiya ba. Ƙyacce dai tana jinjina kai domin ta rasa dalilin da ya sa Asma'u ke mata shishshige cikin lamarinta da Bintu. Kowane lokaci ta shirya abu sai ta ruguza shi. Ɗaki dai aka ware musu wanda akwai ban banɗaki ciki tare da ɗebo musu kayan da za su yi amfani da shi. Zaman Bintu tare da Hajja ba ƙaramin barazana ba ne a gare ta, domin babu mai ƙaunarta a gidan. Haka take jinyar shi duk da tana cikin tsangwamar dangin miji, saboda tun asali dama ba son ta suke ba musamman Hajja, wacce har yau ko gaishe ta Binta tai ba ta amsawa, sai dai ta kau da kai tana maganganu marasa daɗi. Binta ce wankan mara lafiya, idan bayan gida ya yi ita za ta gyara mashi jiki. Ga wankin kayan sawansu duk da hakan ita ce girki, wanke-wanke da aikin gida. Tun bayan da suka koma gidan Hajja sai yaran suka koma gidan Anta Asma'u sabida zuwa makaranta. Abin haushi tun da babansu ya fara rashin lafiya sau ɗaya suka zo duba shi. Hajja ta ce kada a sake kawo su gidanta. Maman Binta da 'yan uwanta ma sau ɗaya suka zo duba su. Anti Zainab babbar yayarsu ta ba ta kuɗi masu yawa ta riƙa aninta saboda buƙata na yau da kullum. Duk cikin ɗiyan maman Anti Zainab Duk cikin ɗiyan mamansu, Anti Zainab ce babba kuma mijinta mai arziki ne sosai, ita ma tana kasuwanci. Allah ya buɗa mata gashi Allah ya haɗa jinin ta matuƙa da Bintu. Suna yi wa juna wani irin soyayya mara misaltuwa, saboda tsabar kama da suka yi har ‘yan biyu ake ce musu. Rayuwa na ci gaba da tafiya da daɗi babu daɗi haka jikin Muhammad ke ƙara rikicewa, sai faɗi yake a kawo mai yaran shi ya gansu, sai Hajja ta rufe shi da faɗa. Ranar wata Laraba yaran sun taso daga Islamiyya kenan Atta Asma'u ta ce da Huda ta raka ƙawayen mamansu gidan Hajja su duba jikin dadinsu. Cikin mota suka tafi da yake akwai ɗan tazara suna isa Hajja ta balbale Huda da faɗa me ya kawo ta da yamman nan bayan ta hana su zuwa gidanta. Ganin tare da mutane take ya sa ta yi shiru sannunku da zuwa yawwa mama ya mai jikin. Mai jiki ya ji dama dama ku isa suna ɗaki da salama suka ci da aka gaggaisa suka tambayi jikin shi ta amsa da sauki Hudara tsaye a gefe tana kallon su dadin su ya miko mata hannu ta isa gare shi Bindi ta ce baki iya gaisuwa ba ko shiru ta cike da jin zafin abinda da ta yi mata daga zuwanta domin Allah ya yi ta yarinya mai zuciya sosai tana da riƙe abu a rai shafa kanta ya ringa yi yana murmushi har suka tashi wucewa lokacin jikin ya ƙara rikicewa sosai yana faɗin a kira min yarana mu gana Bintu Hannun shi ta riƙe tare da haɗawa da na Huda amma sai laliba yake alamar ya ɗauke mashi. Amma sai lalibe yake alamar Allah ya ɗauke mashi gani. Ganin haka Binti ta ce da ƙawayenta don Allah su tafi da Huda gida. Jiki a sanye suka fice daga gidan. Binti ta zo har ɗakin Hajji ta kira ta su ga halin da yake ciki. Ko da suka shigo ɗakin Allah ya ɗauke mai gani kuma harshen shi ya riga ya karye. Hajji ta rinka salati tana faɗin zali maza kira kawunku a waya yazo zo yanzu cikin ƙanƙanin lokaci gidan ya cika da ƴan uwa ana saman cikin ƙanƙanin lokaci gida ya cika da ƴan uwa ana cikin ƙanƙanin lokaci gida ya cika da ƴan uwa ana saman kanshi sai kalmar shahada ake maimaita mishi har asuba ana abu ɗaya kiran sallah yasa kowa ya fita don gabatar da sallah To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.